Masarora asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM duka a can Nijar din. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada kai tsaye din a yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa safinatu sada sodangi sai kuma ni usman ahmad da fatan azumi na tafiya lafiya kalau Yau Litinin 12 ga watan yuni shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yanar gizo da ke a hannun a wayoyin hannun yara. Eh wato 'ya'yanmu kenan mm. matasa misali samari da 'yan mata da makamantansu. Mm. misalin karfe nawa ake kaiwa ana irin wannan cacin tsarin danganta da yanda kai kake jin daɗin abu iyaye ba su taɓa irin ko su zagaye wata taga ko kuma ta ƙofa su ji murya ka kana waya cikin dare ba misali su nemo su hana ko kuma ba su taɓa baka wata shawara cewa bai dace ba misali ainihin ina waya sai ka shigo ka fito ka san ina iya wato kashe murya kake kenan wallahi zai ka shigo fito ka san me nake yi ba sai ka ɗauka ma irin masu irin ayyuka mun shari ne suna wai nan ko waya kake yi su sabi na kin ji fasa samari <laughs> to wannan na cikin dalilan da kan sa wasu iyayen su kwace wayoyin 'ya'yan nasu 'yan mata da samari to shin kwace wayoyin ne mafita ko kuwa akwai wata hanyar da ya kamata a bi don magance matsalar fadawa hatsarin wayar ta hannu ga masu matasan siyan waya a ba yaro dai gaskiya akwai matsala domin yaranmu na yanzu ba irin da ba ne a ta wayan nan ba irin abubuwan da bai faruwa ta waya ta harkan rayuwansu da sauran abokai da kawaye ma da samarin duka ta waya ake yada wannan abubuwa to gaskiya dai in yarinya ba ta mallaki hankalin kanta ne ba ta san ciwon kanta gaskiya rike waya hannun yara ƙananan haɗari musamman 'yan mata musamman kuma yaran mu da suke makarantu don ta waya ma suna barin makarantu su je su yi abubuwan da suka ga dama da kawaye da sauran abokanai. sannan akwai amsoshin tambayar da muka muku sai kuma filin kwalamar ramadan da za mu ji daga hajiya sa'adiyya abdullahi daga katsina To amma duka waɗannan sai mun fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter game da yadda kuke ganin ya kamata a bullo wa lamarin domin a gaya ya za a yi ne magana 'yan mata da samari da wayoyinsu na salula. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce to a gaskiya saka wa yara ido dangane da yadda suke ko za su yi amfani da social media musamman a wannan lokaci da fanɗarewa ya yawa a tsakanin yaran za mu iya cewa abu ne mai wuya saboda ba lalle ne ya kasance uwa ko uba suna tare da yaran a ko da yaushe to amma duk da haka dai za su iya yi musu nuni da kuma nasiha akan yadda ya dace su yi ta'ammali da social media din. Ibrahim Hamza ya ce ta hanyar faɗakar da su muhimman abubuwan da ya kamata su yi, kamar binciken neman ƙarin bayanin abin da ba su sani ba, kamar zumunta, zamantakewa ta yau da kullum da sauransu. sai zainab musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe hakika akwai hanyar da zamu bi domin fahimtar da yara yadda ya kamata su yi amfani da yanar gizo hanya ta farko ita ce mu fara cusa tsoron allah a zukatan 'ya'yanmu ta hanyar nuna musu cewa fa duk abin da ka aikata ta hanyar rubutu ko karatu ko kallo to fa akwai ranar da zaka tsaya gaban Ubangijin ka yi bayanin su dalla dalla alhairi ne ko sharri ina ganin ta wannan hanyar ce za a samu gyara ina fatan allah ya kara mana tsoron shi a duk inda muke amin Sufiyani Gumal zangon daura ya ce to ya kamata iyayen 'yan mata su sanya 'ya'yansu 'yan mata makarantar koyon kwamfuta maimakon ta koyi aiki da kafafen sadarwa na zamani ta hanyar da bata dace ba. Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe hakika hanyar da ta dace a sanya yara yin amfani da hanyar sada zumunta. Wato social media shine su guji watsa labaran da ba shi da gaskiya da gujewa amfani da yanar gizo wajen yin hirar da bai dace ba. hafizu balarabe gusau ya ce wannan babbar magana ce gaskiya ni dai a nawa tsarin bai zama lallai yara na su sanya social media a gaba ba ya zama dole akai-akai mahaifa suke kula da yadda yaran su suke mu'amala da dandalin sada zumunta domin kuwa matakar ba kiyayewa za a ɗauki kala da kiyashi sai sani mai lange-lange waya wuri ya ce a yau da gobe duk abin da za a yi a wannan zamani sai an hada da addu'a da kuma saka musu tsoron allah a zuciyoyinsu saboda zamani ne ya zo da haka sannan kuma kasancewa babu yadda za a iyaye su kasance da 'ya'yansu dare da rana saifullahi bello ishaku ya ce ta hanyar nuna wa 'ya'ya muhimmancin yanar gizo da alfanunta da kuma kokari wajen tsawatawa 'ya'ya dangane da sanin irin abubuwan da za su riƙa yaɗawa a kafafen yaɗa labarai sannan ina kira da iyayenmu masu amfani da kafafen yada labarai da su rinka bibiyar 'ya'yansu domin gudun gurɓacewar tabiya na gode ku tashi lafiya sai zaharaddin umar baban yara bici ya ce salam yau da gobe abin da ya kamata mu yi shine iyaye su guji baiwa 'ya'yansu wayoyin hannu musamman waɗanda ake shiga yanar gizon da su kamar su android kenan idan kuma ya zama dole sai an ba su idan dare ya yi kamar karfe takwas ko tara na dare to sai a karɓe daga hannun yaran allah bace da safe sai a ba su na gode Usman Yahya mai Chelsea ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce kawai iyaye za su bi su san me su ke shukawa a yanar gizo shine su amshi wayar yaran su aike su kafin su dawo sai su ɗauki yuzanim da password su sa a wayoyinsu ta nan ne kawai za su gane wani irin shuka 'ya'yan ke shukawa. sai maryam aminu kano mai da garku ta ce salam yau da gobe ni a gani na bai kamata mu nuna wa mu 'yan mata da kuma samari amfanin shiga yanar gizo ba idan muka duba ɓata wa kansu lokaci wajen shiga yanar gizon da suke yi a tashi lafiya abubakar ibrahim kawo girgir ya ce to lallai ne a gani na yau da gobe yaro in bai kai shekara sha takwas ba san bai dace a bar sa ya rike wayar salula ba kuma ko da ya kai sha takwas din ma dole ana yawaita binciken wayarsa akai-akai ku tashi lafiya sai alhaji mele fari ya ce hanya ɗaya ce hausawa sun ce da na gaba ake gane zurfin ruwa don haka idan ka ga yara suna abin da bai kamata a social media ba su ma gani suka yi ana yi don haka saka 'ya'yanmu a hanya shine ba su tarbiyya na gari da kuma nuna musu amfani da illar da take tattare da wannan shafuka idan kuma koma shafinmu na twitter at mahmud kaura owan ya ce ta hanyar sanya ido sosai akan yadda yara ke amfani da kowace irin kafar sadarwa ta zamani da ma kalar wayar da ya kamata su rike sai alki bashir underscore o ya ce assalam akwai hanyoyi guda biyu da za a bi a basu tarbiyyar da ta dace na farko a kula da tarbiyyar su sannan na biyu a kula da yadda suke amfani da yanar gizon da ƙarshe sai at umar wura birije ce yau da gobe tarbiyya ta gare kamata mu baiwa zuri'ar mutum farko ta haka ne kawai za mu kiyaye 'ya'yanmu daga fadawa hannun 'yan bana na iya na media to mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni wakiliyar mu madina dauda daga abuja ta tattauna da wasu iyaye a zauren muhawarar yau da gobe jama'a assalamu alaikum yau ma dai ga mu a zauren yau da gobe kuma za mu tattauna ne akan batun amfani da wayar salula misali irin waɗanda iyaye mata ko kuma iyaye ke baiwa 'ya'yansu mata su riƙe su amfani da shi sannan kuma can daga baya sai kuma su fara kwace wayar su ce a'a yanzu ne zaki amfani da waya zuwa lokaci kaza kuma an jima zan karba saboda har sai kun kwanta kun tashi gobe kuma in baki daga awa kaza zuwa awa kaza to wai shin me yasa iyaye za su yi wannan duk sun ɗauki wayannan matakan ne saboda kare yarinya daga hirarraki da samari ne ko kuma a'a gudun ko za ta faɗa hannun wasu miyagu a wajen amfani da waya tunda a jikin waya ana samun yanar gizo ana kuma samun tura saƙonni daga ɓangarori daban-daban na duniya. To a yau a zauren ina tare da baƙi na mutane uku. Da farko ga hajiya. Rabi Abdullahi Musa. Sai kuma Alhaji. Suraja Ilyasu Wurma. Sai kuma hajiya. Gwamma Iliya Ibrahim. To, kun dai saurari maudu'in da za mu yi magana a kai. Um, Dukkanmu nan iyaye ne. to na kawo namiji cikin wannan hira saboda ai wani lokaci abin yakan shafi maza to bari fara da ke gwamma yanzu ke kina da 'ya'yanki sai ki sai waya ki ba su menene hujjan sayan waya a ba yaro to sayan waya a ba yaro dai gaskiya akwai matsala domin yaranmu na yanzu ba irin da ba ne ta wayan nan ba irin abubuwan da bai faruwa ta waya ta harkan rayuwarsu da sauran abokai da kawaye ma da samarin duka ta waya ake yada wannan abubuwa to gaskiya dai inda yarinya ba ta mallaki hankalin kanta ne ba ta san ciwon kanta gaskiya rike waya hannun yara ƙanana haɗari ne musamman 'yan mata musamman kuma yaranmu da suke makarantu don ta waya ma suna barin makarantu su je su yi abubuwan da suka ga dama da kawaye da sauran abokanai ni dai ban goyi bayan ya'ya mata gaskiya inda yara kanana ne ba inda suka mallaki hankalin kansu wanda kamar sun gama karatu suna aiki to wannan waya yana da mahimmanci a gare su to amma in yaro yana kamar makaranta misali ko yarinya tana makaranta kenan eh, haka ne bata kai shekaru 18 ba yawa bata kai 18 ba in dai ta kai 18 to a ina a tunanin na je ya kamata ta rike waya saboda makarantar a cikin wayar ma akwai abubuwan da za ta karu da shi a waya amma dai kamar ƙananan yara din yanzu yara ma wata bata fi sha biyu ma sai ki ga waya hannunta yara to bai kamata ba to hajiya rabi barin zo gare ki kina ganin ba 'ya'ya mata waya da alfanu eh to gaskiya ba 'ya'ya mata waya sai iyaye masu kafa doka kuma a bi dokan saboda banda mahira da samari ko aiki a gida in yarinya ta saba da waya ba za ta taimake ki ba ko mun dare saki ji yarinya tana hira a waya kuma ba daidai ba ne wayansu abubuwa abin da su ake kira a turance browsing din nan za ki gani ko in kin ga ko namiji na in ya saba da wannan abin da ake kira browsing ba za ki taba samun hankali in mai gidanki ne ma ba za ki samu hankalin shi ba saboda mata yanzu daga su duba me ake kira sa riga a salon ado wayansu abubuwa ba za su ma taimake ki yin komai a kicin ba so in ba uwa wanda ta riga ta jaruma wanda takan tsawar ma yarta ba to gaskiya rike waya hatsari ne wani lokaci ma kananan yan mata abin da zan faɗi a yanzu kenan to alhaji sirajo kai ne dai ɗaya namiji cikin mu a yanzu kuma kai magidanci ne kana da 'ya'ya to me kake gani ne akan wannan batu gaskiya amfani da waya kusan zan ce bai da alfanu ga 'ya'ya ƙanana yana da amfani amma dai rashin amfanin shi ya fiya saboda sau da yawa za ki gani yara amfani da suke da wayar salula yawanci kashi saba'in ko tamanin ko casa'in za ki ga duk sukan ta bi irin shafin yanar gizo ne da irin shafin sada zumunci da irin hanyar nan ta aika sakonni wato na whatsapp a takaice dai za ki ga mafi yawa abubuwan da ake yi a waya za ki ga kusan bai da kyau saboda za ki ga ta wannan shafin sada zumuncin za ki ga sai ki ga an yi wani aboki wanda ma ba garin yake ba ta wannan hanyar za ki ga yawanci irin saboda baka san wa 'ya'yanka suke hudda da shi ba so ta wannan hanya za ki ga wani din in bai da tarbiyya mai kyau saboda irin an shaku ta wannan hanya ta wannan hanya zai tsayo dare yarinya na wanda da karshe za ki ga ya zo ya buɗe maka kai wasu abubuwan yan da bai kamata ba a ce ta san su saboda soyayya da sauransu ta shiga ciki wanda da karshe kai uba ko ke uwa kina can gefe guda baki san ainihin mi yaro yake ba idan ko yarinya take in ta shiga cikin daki to gaskiya a takaice hakan bai dace ba saboda wannan din yakan sanya su shiga wasu hanyoyi na daban sai ki ga yarinya ta yi tahiyayya ta yi ma iyayenta ƙarya ko a cikin garin ko ma wani gari na kusa ta je a wajen saurayi wanda hakan kuma yana bata tarbiya matuka to kana ganin maza suna da rawar da za su taka kenan a wannan batun kwarai da gaske saboda su maza su ne iyaye saboda za ki ga ita uwa da ɗiya za ki ga su tamkar zamantakewa su tamkar ƙawaye ne saboda haka uwa ba za ta iya takura ma ta kan abin da take so ba wani lokaci tana iya ta ansa ta aje amma ba ta san ma san da za ta je ta ansa ba ko ta ce momi kaza kaza ta je ta ɗaukiwa amma shi uba idan ya sanya matakai a gidan shi to uwai yarinya mahaifiya ya kamata ita kanta ta bi waɗannan matakai ko ka'idojin da ya sanya haka kuma ita ɗaya saboda haka shi ya kamata a ce saya ko da o tana da kuɗin saye zai nuna mata cewa kwata-kwata bai yadda ba so ya kamata iyaye a ce suna lura da ainihin yadda 'ya'yansu suke gudanar da rayuwa wani lokaci ba zata kai uba ka dawo daga hira ko daga ofis da sauransu ya kamata sai ka ziyarci ɗakin da 'ya'yanka suke saboda ka gami suke wani lokaci ko can da dare irin in ka halka ya kamata ka shiga saboda waɗannan lokutan yara da yawa sukan yi amfani da wannan lokutan su yi duk abubuwan da ba su dace ba to me kike gani ke akan wannan eh, bayanai da malam sirajo yayi haka ne gaskiya ne magana duk da ya faɗi haka ne yana faruwa da yawan gaske Inda ya samu iyaye na ga kamar ya karɓa aikin uwa ne eh, haka ne to <laughs> haka yake in ya samu iyaye masu sakaci gaskiya irin haka yana faruwa da yawa eh, amma in ya samu iyaye masu sa ido musamman uwa in dai nagari ne tana sa ido a kan yara da abubuwan da suke ciki kafin ma baban ya yi wani abaka ita ta dau mataki in kuma ya samu irin wayanda suke da saken nan ne gaskiya yana faruwa barna na faruwa ta waya to me yasa kike ganin ana samun yawan sake a yanzu mm. yawan sake a yanzu saboda iyaye irin tarbiyyar da iyayenmu suka yi mana a gaskiya yanzu ba haka muka yi ma 'ya'yanmu ba domin me muna yawan sansu muna nuna musu su a fili da ana so ana kai kasuwa ana son ka ana maka azaba ana horar da kai to banda yanzu da zaran uwa ta fuskanci mata ma yarinyar fada yarinyar ta shiga fushi tana sai ta shiga ta to hakken ga mu samu wannan tarbiyya ba mu ba haka ba gaskiya iyaye ku tsaya kan yaya to rabi barin dawo gare ki mm. to yarinya ce misali ga wayan tana da shi a hannunta mm. tuni hatta saba da amfani da waya mm. kawai sai ke kuma uwa ki fara Ginda ya mata wasu sharruɗa na lokutan amfani da wayar da kuma sai ki ma karbe ki aje kina ganin wannan zai magance abin gaskiya ba zai ba saboda an ce eh, ice tun yana ɗanya ake tankwara shi amma idan ta riga ta saba kamar iyayen nan masu rarrashin 'ya'yansu kin zo kin kwace to kin kama kanki tashin hankali ne sai da rarrashi za ki a turanci ana kiran shi kamar mene zan ce rarrashi da mai a turance kina dan counseling ana kiran shi counseling kina counsel kina mata magana kina nuna mata wannan daidai ne wannan ba daidai ba ina miki ne saboda gobe gobe zaki zama uwa a hankali amma ki zo za ta bar gida in ta ga dama ta bar gida saboda me saboda an riga an lalata yan matan yanzu kamar ma ki ga bari man dan kauce ka dan sutura za ki shiga ki ga cikin gidan malamai da 'yan musulmai da 'yan arewa za ki ga yarinya sai ta sa trouser jeans ta ɗauki wani ɗan gyalla ta yafa duk jikinta na waje to irin abubuwa na suna nan da yawan da iyaye sun sake da shi yarinya sai ga an ɗaura mata aure bata kai wata uku ba aure ya kare. ba don wani abu an riga an sake a cikin gida so maganar yarinya ta saba da abu ka zaka hana ta kwana ɗaya ba zai yiwu ba sai a hankali kuma in ma abin da baka so ne kan ma ka fara in yarinya tana makaranta ta je makaranta karatu ne bata je yin waya ba saboda mu za ta fi makaranta da waya saboda mu za ka siya ma yarinya waya ta tafi makaranta da shi ta je karatu ne ko ta je yin waya in kana bukatan ganin ɗanka ko kina sai ki iya zuwa wurin akwai ranar zuwa iyaye suna zuwa su ga yaya me na siya ma yara waya masu tsada yarinya karama ki ganta wayan dubu ɗari kuma ta saba da samari ko tana da na dubu hamsin ne ta riga ta saba da samari akwai samarin da za su ya mata na fiye da dubu ɗari kina zaune wake kina da ya ya ta riga ta zama fanko saboda me ta ga komai a cikin waya duk abin da za ta iya yi a waya tana ganin shi kuma za ta iya yi ma bata je ko ina ba to saboda haka gaskiya iya ya kamata su sake su sake lale to ba mabarin da gare ki mm. yanzu in har an riga an sai ma 'ya'ya waya sun saba da shi a bisa bayanan nan da kuka yi kun ce ba daidai ba ne to yanzu ginda ya ma yarinya ruda hmm. na cewa a'a ki amfani da waya hmm. zuwa lokaci kaza hmm. kina ganin yana ƙara ɓata tarbiyyar su? ne eh, gaskiya yana ƙara. Domin ba ta wayan ma musamman in dai har ta riga ta saba da wayan. To ke yanda kika yi kika ba ta daman da ta saba da waya ita uwa kenan. Ke zaki san yanda zaki ki raba ta da waya Ai kunne baya kera kai. ne eh, ni dai shawarar da zan bayar iyaye mata gaskiya mu tsaya tsayin daka kan ƴaƴanmu to yanzu in kika ki ma barin dawo ga Siraji to shi barin mai tambayar nan idan aka ki ma yarinya waya ta kuma riga ta shekara 18 ta gama karatu ta da gida idan aka ki mata waya saurayi sai mata waya ya uba zai ko uwa za ta yi ba tun harko ma hakan ma ba zai yiwu ba saboda tun da dai ba aure gare ki ba babu dalili ni ban sai maki waya ba kuma kana ki je ki ce wai saurayi ya sai maki waya bisa wani dalili saurayi dole sai ya zo ni a matsayina na uba sai na ba shi dama na ya neme ki kamin har ma a yi magana wani aure to tunda ba gidan ki ba gidan shi kika je ba babu dalili na ya sai maki waya saboda zaki ga duk irin waɗannan wani saurayin zai zo ai zai zo ba da niyya mai kyau ba ta amfani da wannan damar wani zaki ga zai iya sai ma yarinya waya babba waya da sauransu saboda ya zo kawai ya ɗauke mata hankali ga wani can shi yana son ta tsakani da Allah da annabi amma saboda wancan ya shi kuɗi da sauransu sai kiga ta mai da kai wajen wancan kuma wancan daga ƙarshe in ba a yi sa'a ba da ƙarshe sai kiga kawai ya zo ya ta ya ba tauri su share da zan ba da dai ga iyaye gaskiya shine sai dai mu ci gaba da roƙon Allah da kuma ba yaran shawara na kwatanta musu cewa duk wannan takura masu da kake ba wai dan baka san su bane ba saboda kana so su yi kirki saboda babu wanda ya yi son 'ya'yan shi a duniya irin uba ko uwa saboda haka sai dai shawara da kuma Allah shi taimake mu da al'amari ne su wa'annan turawa wato sun riga sun gurɓata mana rayuwa mutanenmu da mazan da mata matasa kowa so yake ya kwaikwayo da su da yanzu duk yaron da ya boko ko ya ilimi ko yarinya da ta yi boko ta ilimi ta kai sha takwas ɗin ita gani take kawai in dai kana son ta to kawai ka bar ta ta abin da take so ba tare da takura ba in ka cika hantara hatta ke uwa ce huke kika ta amma za ta ga cewa kaman uwa ba ta son ta so sai dai kawai dai mu ci gaba da addu'a Allah da shi magance mana wannan al'amarin to me shawara ke gwamma hmm. to ni shawara na abin da zan bayar iyaye gaskiya ni da ina na kan uwa ita ne kantin laifi duk irin sakaci na faruwa ne daga mu iyaye mata tunda maza galiba suna barin ma cikin gida mu muka san halin da muke tafiya da 'ya'yan nan sun je makaranta sun ci abinci sun taimaka mana idan yarinya na da waya a hannunta a gaskiya na sha gani ba ta sauraron wani taimako a kicin ita dai bukatan ta ma ta dawo ta ci tana cin abincin nan sallah ma sai kin yi da gaske za ta yi shi hankalinta na nan ta shiga wannan mm, menene su suka san abin da suke shiga din ba zamani na bane ban san shi ba to ta ya za mu hana amfani da wannan waya rabi to ba za a iya ce za a hana amfani da waya kwata-kwata ba amma akwai in ka tafi in yarinya ta je makaranta da dawo akwai lokacin karatu ai akwai lokaci akwai lokata akwai lokacin ki tashi da safe zaki yi shara in kin gama shara me zaki abinci zaki ci daga nan sai ina sai makaranta kin taso daga kin dawo gida kin ci abinci akwai idan ku turawa ne akwai da ake kira baccin rana zaki yi shi akwai kuma aikin rana in kin gama aikin rana zaki sake karatu ko ba haka ba ki yi sallah da sauransu akwai komai na da lokacin shi amma idan waya ya shiga hannu duk wannan abubuwan ba za yi shi ba To haka yake sai mu ce gafi Madina da mutane sun mm. koro eh mm. Sabinatu <laughs> to amma kuma ahira bata kare ba Safina. A'a bata kare ba da kai mm. saura. Eh to mako mai zuwa Allah so sai mu ci gaba kawai. Eh dan eh, muka ji ci gaba sannan muna son mu dan zakulo inda za su dan mana fashin baki ko? Eh. Yawwa, saboda su bambance mana shin kwacewa nan ne ko ko ya ya kamata? A'a, bi da lallami ko a kwace ko a yi da jan ido. Da karfa karfa mm. saboda wani lokaci ina ga kamar aka nuna cewa ga karfa karfan to wani lokaci zaki ga akwai matsala. Eh, sai a fantsare. Eh, a fantsare gaba mm. daya. akwai kuma maganan mutum ma ya gane matsalar abin tukuna mm, kafin ka mm. ce za ka hana shi in ya gane matsalar ina ga zai fi sauƙin ya hannu mm. eh, to amma yanzu eh, ta ai kafin mu sallama tun daga yan wasu da suke kan facebook live saboda mu fasa kwarin gwiwa ina ga ai za mu iya dan farfaɗa wasu Usman ka manta da kitchen din mu eh, eh to amma kuma kai to bari mu je kitchen din sai mu dawo <laughs> <laughs> to bismillah wayo Allah tuwo Yan uwana mata Assalamu alaikum. Sadiya abdullahi daga nan Katsina take magana. A yau a kicin din namu za mu yi dan abin sha ne za mu yi juice wanda ake kira beach kwamba wanda ake hada da duma ko gurji yadda wasu ke ce mata a turance cucumber da na'ana'a da lemun tsami da wannan sprite na kwalba ko na roba da sukari. Yau in uwar gida ta tashi za ta tanaji wannan gurji nata ko in ce duma yadda wasu ke faɗi ko cucumber to idan ta tanaje ta za ta fere ta sannan ta in ta fere bayan ta ɗauraye za ta yanyanka sai ta zuba a cikin blender sannan sai ta kawo na'ana'a ita ma idan ta wanke wannan na'ana'an nan za ta tsitsike wannan ganye ta hada cikin wannan blender tare da wannan gurji ko duma ta sa a ciki sannan sai uwar gida ta sa a ciki sannan sai ta sa ruwa in ta sa ruwa a cikin blender din tana kada sa ruwa kaɗan don yadda kada ya irin kauri din nan ya wajen tacewa ya kasa fita sosai ruwan ta dan sa dan ruwa da dan dama haka idan ta sa ruwa da ɗan dama sannan sai ta zo sai ta blending din shi ta sa ta markaɗa shi idan uwar gida ta gama markaɗawa sannan sai ta samu wani abu na tace ko irin 'yan rariyan nan sannan sai ta tace wannan markaɗe da ta yi idan ta tace sai ta kawo lemun tsami ta matsa a ciki ta ɗan sa sukari ya danganta ga yawan yadda take so sannan sai ta kawo sprite guda ɗaya yadda yawan wannan duma da ta yi markaɗe sai ta sa idan da yawa sosai tana iya sanya kamar kwalba biyu na sprite idan kuma bai da yawa tana iya sa kwalba ɗaya sai uwar gida ta sanya kwalba ɗaya na sprite ɗin nan sai ta motsa sai ta maida abinta a cikin firij ta sanya ya ɗau sanyi to a sha ruwa lafiya wassalamu alaikum mu kan ba za mu yi ajalin miyan kubewa ba fi na ta sai dai mu yi ajalin sakonni su ta ƙarewa mu ta karanto su <laughs> <laughs> to eh, sannan eh, kamar yadda azun na ce kika ce mu fara zuwa kicin to bari mu mm-hmm. sake komawa din saboda akwai sakonnin da ake ta aikowa a shafinmu na facebook live wanda kuma kin san dama lokaci ya bamu dama mukan ɗan kakkaranto saboda sasan ana yi da su su ma mm. eh ke ma sai ki dan mana amma usman kasan wani abu da nake son mai mm. magana akai me yasa kamar cikin masu sauraron mu Mm. tambayar da muka yi mm. sai ka ga yawanci suna cewa wai ka a sai ma 'ya'ya mata eh ba maza kwarai na lura da wannan to me yasa ake cewa mata to namiji da mace duk dai ba ɗaya bane kuma ma wani lokaci in namijin ya takura ya takura ya shuka abin da ya shuka ai to kai dai kana da ɗa namiji kana da mace kai dai ai zaka so su zama na kirki ba zaka so ka zabe ba kuma ma shi sa ai zaki ji ko mace ko namiji gare ka zaka ji ka ce Allah Ubangiji ya shirya mana ko kuma Allah ya bamu nagari. Mm. Ai ba ta taso ba na mace ne ko namiji ne a'a Saboda idan mace ta lalace. Al'umma ta shiga namiji ya lalace shi zai lalata mace. Eh amma baki ma san wani abu ba in ma kana ta cewa mata sun lalace to gina al'umma za su eh, lalace ga wani saboda ita ke da tarbiyya ita ke kuma hakan yana buge musu gwiwa ma. Mm, eh, kwarai da gaske. Sannan kuma kin san yau da yake ba maganar shugabanci bane na gari muke shi sa ba mu kawo maganar kin san yau shi ranar maganar traffic trafficking din nan na duniya na mm. tarsasa bautar da 'ya'ya ko da mace ko namiji mm. wanda zaki ga child trafficking da ake dinna ana fataucin su zuwa kasashe mm. da sauransu su je su ta ayyukan da aikatau da aikatau da sauransu to amma da yake ba yau ranar alaka ce shi sa bamu taba ta ba amma za a ji mu da wannan magana ita ba to ga wasu daga cikin sakonnin da muke da su safinatu a cikin shafin facebook live ya ce assalam ji muhammad garba ya ce barkanmu da saduwa ina fatan kuna lafiya ya aikin kuma na lafiya to mm. sai yakuba Murtala jibo na ga daga nijar ne wannan yadda ya yi rubutun ma sai ya ce a gaskiya ina jin daɗin shirinku da fatan allah ya ba mu alherinsa to muna godiya yakuba mm, mm. sannan akwai sade sayidu daura ya ce to shi ma na gan shi gashi nan ya ce yau da gobe menene kan tsamemiyar waya a hannu <laughs> yaya akwai babbar barazana wai kan mm. tsamemiyar waya <laughs> eh, idan waya a hannunsu tamkar hanjin jimina ne akwai eh, na ci akwai na zubarwa mm, wannan cikin wanda muka yi ne a mm. facebook wani sale muhammad sale damari eh. ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce sa 'ya'yanmu maza ko mata su yi amfani da kafofin sada zumunta shine su ji tsoron Allah shine na farko eh. su guji mu'amala da ɓata garin mutane kawai shine mafita kuma da eh, gaskiya shi tarbiyya na da ɗaya daga eh. cikin abin da inda da tarbiyya yaro kowane irin hali ya shiga zai fita ba zai kuma kaucewa mm. sannan yana cikin abin da zamu tattauna da masana ko kuma mu ce masu fashin baki a mm. mako mai zuwa akan wannan magana da muke mm. to akwai kuma sakon ah, Mika Ilmubi ya ce azumi na tafiya daidai a nan yola <laughs> jihar adamawa sai dai rana gaskiya wallahi rike waya ga 'yan mata da samari babban hatsari ne to sai mu ce a nemi inuwa dan zauna ya ce ana kwantsa rana can makin da rana ko ma ana eh, yin ta ba ai jiya na gaya miki da na kalla na ce wani rana kai ranan nan da zafi <laughs> sannan kin ga na ga digiri celsius har nawa irin irin wannan awon eh. ma'aunin rana ce wai ya gaskiya ce an yi rana talatin da nawa ne mm. ga fahrenheit na ɗari da kaza mm. ba kaɗan na ce kusa a hankali to da fatan duka mu za mu yi ta haƙuri allah kuma ya karɓa ba sannan a daure a yi rana za ta faɗi in yamma ta <laughs> to ga wani somana hamidu shi ma daga niger ne ya ce barkanku da yau to mu ma barkanka da yau sai shi ma wannan na yau da akwai yan Nijar sosai yace mm. Abdullahi Musa yace mm. a voa hausa ni a gani na bai kamata a bar ya mata da rike wayoyi ba kin gashi ma abin da kika mm. kai har da mazan ma in ba su abin da ya dace bai kamata a wasu ba <laughs> to da fatan za a sha ruwa lafiya haka yake to yanzu a bada da safinatu sodangi sai kuma saida hamdan ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Vasco Valarish sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook live wato Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai gobe in Allah ya kai mu talata. bincike ta tsaro zance ba ruwanta yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.